الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1437 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da sha 2016 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha biyar kuma a jiya mun a ƙarshen suratul ki yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon suratul alaq suratul alaq sura ce makkiya ma'ana an saukar da ita sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka bai kawar ya koma Madina ba sannan kuma ayoyin ta guda goma sha tara ne kuma abin da take karantarwa shine farkon saukan wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani irin tagawa da dan adam yake da shi wato girman kai idan ya ga Allah ta'ala ya wadata shi da dukiya da kuma bayani inda Abu Jahal yake kokarin ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallah a dakin Kaaba bangiji subhanahu wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim sai ce iqra ismi rabbika alladhi khalaq wanda ala ramma ya riga ya karanta wannan ayoyi insha Allah za mu fara su iqra ismi rabbika alladhi khalaq ubangiji ta'ala yace iqra kai karatu bismi rabbika da sunan ubangijinka alladhi khalaq wanda yayi halitta wato kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitti dukkan halittar nan gaba daya wato halittar sammai da halittar karsai da mutane da aljani da kowa da kowa ubangiji subhanahu wata'ala ne ya halitte su to kai karatu da sunan Allah ta'ala mahalicin dukkan halitta gaba daya wannan shine farkon wato magana da ubangiji ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wahayi da aka masa Allah ta'ala ya fara da cewa ya yi karatu wannan ke ke nuna mana mahimmancin karatu a kai karatu alama ce ta addinin Allah karatu da shi ne ake iya fahimtar addinin Allah gaba ɗayansa ba inda za a yi ka fahimci addini aqidan ka ta zama ingantacciya kuma ibadar ka ta zama kyakkyawa mu'amalar ka ta yi kyau dole sai ka san karatu wato sai ka ɗauko daga wahayi daga ainihin wato alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka nemo bayanai daga wurin malamai kafin addinin kai kai shi yasa Allah ta'ala ya fara da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ikra wannan shine farkon wahayi da Allah ta'ala ya masa sannan ya yi karatun da sunan ubangijinsa malamin tafsiri suka ce wannan yana tabbatar da cewa abin da yake karanta wannan daga wajen ubangiji ne subhanahu wa ta'ala kuma ya isar wa mutane shi da sunan Allah idan zai isar ya isar da sunan Allah wannan shi yake nuna dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai isar wa al'ummarsa Ko wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ya tsara wa kansa ba don wa ma ko anil hawa in wa illa wahyuha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana da son zuciyarsa duk abin da kaje faɗa to wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ya tsara wa kansa ba shi isarwa yake kuma idan ya isar ne shi ya sauke wajibin sa kamar yadda Allah ta'ala yake fada ta surar wa ma rasuli illa bala mubin abin da yake kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ya isar da wannan sakon isarwa wacce take mabayyaniya wato idan ya isar din shi ya gama wato sauke wajibinsa ga Allah ta'ala ya tura masa ba zai tambaye shi kuma wani ya amsa ko wani bai amsa ba Domin ubangiji ta'ala shine yayi halitta da sunansa ake isar da wato wahayinsa wanda ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce khalaqa al-insana min alaq Allah ta'ala shi ne wanda ya halitti mutum daga jini wanda daga mani ya rike zama jini wato Allah ta'ala ya halitti mutum da jini amma asalin jinin mani ne wannan kamar yadda muka yi ta bayani a tafsirin mu na baya cewa ubangiji ta ala ya halitta dan adam da digon mani mani ya yi kwana arba'in ya zama jini sannan jini ya yi kwana arba'in ya zama tsoka sannan bayan kwana arba'in kuma aka busa wa dan adam rai to amma tsokan a cikin suratul mu'minun Allah ta'ala ya nuna mana cewa tana zama kashi kashin kuma a lullube shi da nama sannan sai ubangiji ta'ala ya busa wa mutum rai Wata tun a cikinsa lokacin da ya kai wata hudu yana cikin mahaifiyarsa Allah ta'ala zai busa masa rai wannan su ne matakai da wato rayuwar ko halittar dan adam ta taka kamar yadda ya tabbata a Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mun sha bayani ba sai mun ta a yanzu ba don gidi ta'ala ce khalaqal insana min alaq da yake shi ne ya yi halitta gaba ɗaya sai kuma ya halitti mutum daga mani da ya rikice zama jini wannan don ya nuna maka mahimmancin mutum din da ɗaukakansa da matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa sai sa aka ware shi kuma sai aka faɗi yadda asalin ka take sannan Allah ta'ala ya ce ikra kai karatu dai wa rabbuka al-akram ubangijin ka shine mai karamci wato shine mai kyauta shine mai alkhairi shine mai daraja kai karatu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka mai girma ne mai karanci ne babu wani wanda yake daidai da shi a wajen kyauta ko alheri babu ma wanda yake kusantansa subhanahu wataala a wajen yadda yake alkhairi yake kyauta yake kyautata halittan bayansa kuma daga baya sai dinga musu ni'imomi waɗanda ba sa lissafuwa a rayuwarsu wa in ni masallaci za su zuwa. idan ka ce za ku lissafa ni'imomin ubangiji ta'ala ba za ku iya kiyaye su ba to Allah ta'ala ya yi wa dan adam da yawa shi yasa anan Allah ya allama bil kalam Allah ta'ala shi ne koya wa dan adam ilimi da alqalami wato ya koya wa dan adam ilimi da rubutu wannan kuma yana nuna maka mahimmancin rubutu kenan domin alama mutum zai zama mai ilimi shine ya zama zai iya rubuta ilimi wato da rubutu ake yin ilimi duk abin da kake karantawa a littafi rubuta shi a kai wannan ke nuna maka cewa idan mutum bai iya rubutu ba to zai zama kuma bai da ilimi sai dai idan annabin Allah ne wannan Allah ta'ala yana masa wahayi shi ilimin sa ba muktasab bane wato ba neman sa ake yi ba wato Allah ta'ala ne yake masa wahayin sa anan ubangiji ta'ala yana nuna mana muhimmancin koyar da karatu da rubutu amma kuma zai nuna mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ya fi kowa kuma ilimi a cikin bayansa wannan babban mu'jiza ne abin mamaki ne a ce ga wani dan adam bai iya rubutu bai iya karatu ba amma kuma yana da ilimi har ma yana karantar da mutane to a nan duniya ba za ka samu irin wannan ba sai irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ilimin sa ya zama ilimin wahayi ne amma duk wani wanda ba annabi ba to yana samun ilimin sa ta hanyar wato yin rubutu ya dinga rubutu ko yake karatu da sai da rubutu da karatu kafin ka iya ilimi idan za a rubuta littafi ba za ka iya karantawa ba ba za ka iya ainihin ba ka da ilimi kenan idan ba za ka iya rubutu ba nan ma ba ka da ilimi sai dai kamar makafi Allah ta'ala yana musu baiwa idan ba ka iya rubutu ba ka iya karatu amma ana karanta musu idan an karanta musu kuma sai su rike su zo suna wato ainihin karantawa to yin rubutu abu ne mai kyau wanda ubangiji subhanahu wa yana yi wa ɗan adam baiwa da yin rubutu domin ya rike karatunsa idan an gaya maka in bi da inda kani za ka iya mantawa amma idan rubuta kai kuma sai wanda sai wannan rubutun ya zauna sai za su ne ke cewa al-ilmu sayyidun wal kitabu qayduhu kajil yuzaka bil ibadi wasiqa wa in wa min al-hamasati an taqida ghazalatan wa tatrukuha bayna al-khala'iq taliba wato ilimi kaman abun farauta ne idan ka kamo dabbobi na farauta dole sai ka daure su in baka daure su ba za su gudu su sake komawa ce to haka nan gishiri shi ma wato kamar farauta ne ka daure abun farautar ka da igiya wanda take mai karfi ita yana daga cikin wauta ka je ka farauto barewa a jeji sai ka bar kuma tana yawo a cikin gari wanda nuna alama ba ta ka bane wani ma ya gani zai kama to haka nan rubutu yake da mahimmanci a bakin ilimi ka dinga rubutawa don ka riƙe abunka ka samu tabbacin cewa abin da kake faɗan nan daidai ne don kwakwalwanka za ta iya haɗin ka kai tsammanin ka riƙe karatun amma kuma ba ka riƙe ba sai ka zo ka faɗe shi sai daga baya bai yana maka ba haka bane amma in karantawa kake kana rubutawa to yana da wahala kuma yana da wahala a ce ka faɗi ilimin ba da ya kamata a faɗe shi ba bangiji ta'ala ta yace allaman insana ma lam Allah ta'ala shi ne ya sanar da mutum abin da da bai sani ba ya koya masa karatu ya koya masa yadda zai yi wato abin nan karatu da alƙalami yadda zai rubutu sannan kuma ya sanar da shi abubuwan da da bai san su ba kwata-kwata domin babu wani wanda aka haife shi a nan duniya da ilimi ya sa ilimi dole sai ka neme shi bangiji ta dace wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah ta'ala shi ne ya halitte ku daga ya fitar da ku daga cikin mahaifanku ba ku san komai ba ba wannan sai sani a duniya ya zo amma Allah ta'ala da ya sanya masa wato abubuwan da ake samun ilimi ta hanyar ku sai ta yake wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun sai ya sanya muku ji da gani da hankali domin ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to za ka idan kana ji kana gani kana da hankali to za ka iya yin ilimi kenan tare da cewa an halitta ka ba tare da ilimi ba duk wanda ka gani da ilimi a nan duniya to ba shi ya zo ba bayan ya zo duniya ne ya koya amma kowa jahili ya zo duniya yasa ne bai ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa aqu ilmin kaman huwa jahil ka koyi ilimi saboda babu wani dan adam da aka haife shi da ilimi ko mutum fiya saboda haka mai ilimi ko bai zama daidai ga wanda bai da ilimi ba saboda haka ubangiji ta ala fara wa'ayinsa da bayani akan karatu da rubutu da kuma ilimi ya san da dan adam abin da bai sani ba wannan ke ke nuna akai ta hanyar ilimi ake fahimtar addinin Allah ta hanyar ainihin koyon karatu da rubutu ake iya yin ilimi na addinin musulunci yasa Allah ta'ala yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wahayi na farko sune wa'annan ayoyi guda biyar kamar yadda ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ibnu kathir yace wannan wa'annan ayoyi guda biyar ne farkon waɗanda aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayoyi masu albarka kuma sune farkon rahama da ubangiji subhanahu wa ta'ala yi wa bayinsa ita ce farkon ni'iman da Allah ta'ala ne ta bayinsa da ita cewa ya saukar musu da wahayi ya aiko musu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne kuma suke nuna manzon Allah ya zama annabin Allah sannan ana faɗakar da mutane a cikin ayoyin yadda aka fara halittar dan adam tun daga mani har zuwa ƙarshe da kuma yadda Allah ta'ala ya karrama shi ya koya masa ilimin abun da bai sani ba ya ɗaukaka shi ya karrama shi ya daraja shi da ilimi kuma da wannan ilimin ne ya fifita shi akan mala'iku don annabi adam lokacin da aka halice shi an koya masa ilimi sai aka ce mala'iku su yi masa sujjada ke nan mala'iku su kai masa sujjada saboda ilimin da yake sauke da shi za suna mamaki na za a turo annabi adamu duniya ya zama khalifa a bayan ƙasa sai Allah ta lafi akwai abin da na sani wanda ba ku sani ba sai musu in ke su ga masa sunayen abubuwa su fakata sai ce annabi Adam ya faɗe su annabi Adam kuma sai ya faɗa to wannan ne ya samu daraja wanda har ya sa mala'iku suka yi masa wato ainihin sujjada saboda haka ilimi abu ne mai kima mai daraja Al'ilmu al al'ilmu fihi min ومهابة العلم أنفع من kunuzu, الجوهر تبنى الكنوز على الزمان وصرفها والعلم يبقى باقيا في العصر wato ilimi akwai daraja a cikinsa akwai kwaljini a cikinsa ilimi ya fi kuɗi ilimi yana wanzuwa har abadan abada kuɗi kuma yau da gobe za su ƙare ko kai ka tafi ka bar su ko kuma su tafi ka bar ka sun kana raye amma ne kuma ba taba cewa ga wani mutum dama da ya zama jahili ba amma an sha ake za wani mai kuɗi ne ya zama talaka ko wani mai musulmi ya zama talaka wanda yana faruwa a duniya amma ba a mai da malami ya zama jahili da ilimin sa zai tafi lahira saboda haka wannan ke kuna maka ɗaukaka ilimi wayannan ayoyin saukan su suna da kisa wato hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga aisha radiyallahu anha tace farkon wahayin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mafarki a ruqyar fatiha wa kana la yara ruqya illa ja'a min al-falaq wato idan mafarki sai kaga mafarkin ya faru kamar yadda asuba take wayewa gari na wayewa sai kaga abun ya faru wannan shine farkon wahayin da aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sannan daga baya sai aka sa masa son halwa wato ya koma gefe yana bautan Allah subhanahu wataala ya rabu da hayaniyar jahiliya to sai yake tafiya kogon hira a jabal nur wani dutse ne a cikin garin maka a yanzu da a bayan garin maka yake sai je saman wannan dutsen sai dan gangara dan ta baya akwai kogo wanda zai je zauna a wannan kogon yana bauta Allah ta'ala da addini annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to matar sai ta take ba shi guzuri Khadija idan yayin kwanakin da zai yi guzurin ya kare sai sake dawowa cikin garin Makka matarsa ta sake haɗa masa wani gudurin ita Khadija sai ya sake komawa haka yake sai ya je ya dawo ya je ya dawo har wata ran mala'ika Jibril zai same shi a wannan kogon amma bai san cewa mala'ika Jibril ba ne ya zo ya same shi a kogon Hira sai ke masa Iqra yi karatu sai magana ta fara yake ma an bi qari an yi bai iya karatu ba shi kenan sai mala'ika Jibril sai ya matse shi har sai ya wahalar da shi sai ya sake shi sai ce masa ikra karatu sai ce ma ana zai fari shi ban iya karatu ba malaika ji ya sake matse shi sai ce masa karatu sai ce ban iya karatu ba har sau sannan sai sake shi sai daga baya malaika ji sai saukar masa da wahayin wayannan ayoyi اقرا باسم باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم iya nan ayoyi guda biyar na farko na suratul alaq su ne waɗanda aka fara saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi sallam amma nan abun mamaki kafin a bashi ayoyin sanda aka wahalar da shi me yasa manzon Allah kuma ya fi mala'ika biyu daraja ko shakka babu amma san da ya matse shi ya matse shi ya bashi karatu saboda a nuna maka cewa karatu ba a samun sa a cikin sauki sai an sha wahala sai ka sha wahala kafin ka samu ilimi annaba ma aka sai shan wahala lokacin da wahayi zai sauka suna shiga damuwa da tashin hankali da wahala sai ji kamar ransa zai fita kafin a bashi wahayi wanda shi yake maka ba a samun ilimi a cikin sauki wala ta saban nan majda samran an ta'atiluhu bal la tanhalu majda hatta ta'afa sabira sarkai tsammani ilimi kamar wani jibino ne kawai zaka sa a bakin ka kaci a'a ba za ka samu ilimi ba har sai ka dandani sai ka ji daɗi sai ka sha wahala kuma gwargwadon wahala ka gwargwadon yadda za ka samu ilimin bi kadari kadri tukta sabul ma'ani wa man talafa al-ula kathira al-layali تروم لئن ثم تنام ليلا يغوط البحر من طلب اللعاني ومن رام المنى من غير قد اضاء الامر في طلب المحال والقدوم على فالقدوم لا قسام يعني من قدي في اجاو على اتسام قدي يعني من دوري في اجاو على اتسام قدي تو ذاك فيما تكاشا وعلى تنيم وعلى تلوتي da ainihin wato rashin bacci da kai kawo a tsakanin malamai ka je ka tsuguna a nan ka tashi a nan ka tsuguna a nan ka shiga matsaloli na rayuwa kafin ka samu ilimi duk wanda yake tsammani zai samu ilimi ba tare da ya sha wahala ba wannan yana fata wa kansa lokaci ne to da haka duk wanda yake cewa zai samu ilimi a cikin sauki to ya fata wa kansa lokaci shi yasa wani yake cewa ma abun nan tsaro mu da idda ba tsaro mu da idda ba harun wani sun matana mulailan ya hutu bara man talafa da ali ina cewa wanda yake neman ilimi ba tare da wahala ba to faqad shaqa kul majnun fil aqli faqad wa man zanna anna al izza yulfa ila ana faqad shaqa kul majnun fil aqli faqad wanda yake tsammani za a samu ilimi ba tare da wahala ba to hauka ya shafi shi kan wannan wato yana yin rashin hankali ne amma ba zai samu ilimi ba sai ya sha wahala tunda annabawan Allah ma sai sun sha wahala tukun kafin su samu wato ilimi to haka sai ma sai ka sha wahala kafin ka samu shi yasa malaika jiru sai ne mata manzon Allah sallallahu alaihi Sallam sannan ya bashi ainihin wannan ilimi to da aka bashi wa'annan ayoyi guda biyar to sai maza maza ya tattara na sai na sai bar wannan kokon ya shiga cikin damuwa da tashin hankali ina ta yana ya ya tsori ta kwarai da gaske shi kenan sai ta wajen Khadija ina ce mata zammi duni zammi duni ki lullube ni ki lullube ni shi kenan hadisa sai ta sauko mayafi sai ta lullube ni yana rawa a cikinsa sai daga baya sai take ce masa menene yake faruwa sai gida labari ya fata abin da ya faru da shi a kogon hira wani ne ya zo masa ya mafi sai ce masa ya karatu ya ce bai iya ba sannan kuma har a ƙarshe ya ba shi ayoyi guda wato ainihin biyar ya ce wallahi ne kashitu ala nafsi yace wallahi na tsorace wa kaina na ji tsoron kada na shiga abin nan kada na halaka manzo Allah ya ji tsoro sai Khadija take ce masa wallahi tarka da mu Allah bai zai kunya saka ba wallahi la yuqi Allah Allah bai zai kafantar da kaiwa sai ta dinga faɗan makarimul akhlaq nasa innaka la tasilu rahim wa talqu al hadith wa tu'addi al amana wa wa qulna wa tahmilu al qalla wa taqru al sayfa wa tu'inu ala nawaib al haqq ya rasulullah Allah bai zai kunya saka a duniya wa bai zai kafantar da kaiwa kana faɗan gaskiya in za ka yi magana sannan kana riƙon amana sannan kana ainihin taimakawa wanda bai da shi kana ainihin girmama bako sannan kuma idan bala'i ya samu sun kana maza maza ka kai masa ɗauki wato yana kula da damuwar bayin Allah duk wanda yake da kula da damuwa na mutane na bayin Allah na gari yana taimakon su to ba zai walakanta a duniya ba wannan kuma suna ke cewa makarimul akhlaq wato kyawawan dabi'u shi yasa malamai suka ce makarimul akhlaqi tahqiqin makarimus su'i wato kyawawan dabi'u suna hana mummunan kai suna hana ka ka walakanta a duniya idan kana da kyawawan dabi'u kai mai gaskiya ne kai mai alkhairi ne kai mai mutunta mutane ne kai mai amana ne kai mai cika alkawari ne kai mai kokarin fahimtar addininka ka ne kai mai tsoron Allah ne kana nisantar sabon Allah to wannan yana hana ka walakanta a duniya to da Khadija ta duba halayen manzon Allah ta kuma sai ta ce Allah ta'ala da zai wadakanta ka ba shi ke nan amma mu tafi wajen dan dan uwa na warfa su ne fa ya mana bayani don da fa larabe ne shiga addinin nasara ya kasance yana rubuta ainihin asaura da larabci saboda haka sai aka tafi da shi yana rubuta injila da saura duka sai aka tafi da shi wurin sa sai dai bayani ne ke samu mai ka gani ya fafata gaba da sai ce to ai wannan irin mala'ikan da ya zo a annabi Musa wato mala'ika jibril wannan alama za ta zama annabi to da ka sai ce da in iblis ni yawmuka da an kuma annaka nasara mu'azzam in dai har na rayu lokacin da za ka zama manzo da zan taimaka maka taimako mai karfi aka yi masa alƙawari ce ina ma ina rayu lokacin da mutane ka za su fitta kai yace za su fitta ni yace za a kore ka daga gari ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi nan face an cutar da shi ko an yi gaba da shi nan, magana ta sama ya samu nutsuwan cewa wannan alama ce ta cewa shi annabin Allah ne mala'ika shi ne ya zo masa da wannan wahayi nan ya juya ya tafi ba a daɗe ba ba su lokaci kuma Allah ya karkirin sa bai da shi manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan an dawo wahayin nan sai ya dauke sai ya zama na kuma wato babu wahayi ya daina zuwa tun daga wannan lokacin magana ta sama sai ya shiga damuwa hankalin sai tashi har ya kai ga yana zuwa saman dutse ya je nemi ya rikito da kansa ya fashe ya mutu sai malaika ce sai kira ce ya Muhammad fa ka da rasulullahi haqqa ya kai manzon Allah kai manzon Allah ya Muhammad kai manzon Allah ne na gaskiya to sai ji kuma hankalin ya dan kwanta sai sake dawowa can kuma ya waye ne zuwa sai sake zuwa saman dutse yana neman ya rikito kansa ya kashe kansa sai malaka yau ya sake kiransa ya ce masa ya muhammad innaka la rasulullah ya haqqan ya kai manzala ta sama kai manzon Allah ne haqqan shikenan sai ya sake samun nutsuwa ya dawo ya sake haura zai ruso da kansa malaka yau ya kwantar masa da hankali haka aka dinga yi har lokacin da aka masa wahayi da to anan karka ce ya manzo Allah ya hana mutum ya kashe kansa kuma sai yana so ya kashe kansa a lokacin ba a haramta ba lokacin ya zama annabi bai zama manzo ba iya abin da aka saukar wani wannan ayoyi guda biyar daga ba kuma aka masa wahayi haramun ne mutum ya kashe kansa wala taqtulu anfusakum za a kana bikin rahima wala tulqu bi aydikum ila taluqa wannan ayoyi suka sauka daga ba sai zama mutum ya kashe kansa kuma haramun ne amma ka sa akwai ba haramta shi ba ga ya halatta kai sabai sun sha giya a ida ko amma da aka haramta kuma shikenan sai zama aiki duk wanda zai sha amma kafin haramta ba wani matsala to haka manzala ta sallama yayi har wata yana tafiya a makka wato akan hanya da ya daga idonsa sama sai ga mala'ika jibrilu yana zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa wannan ma sai tashi turita sai da wajen matar sai na ce mata dasbiruni dasbiru ku lullube ni ku lullube shi kenan sai ta zo ta lullube shi da gwargwari ta khadija shi kenan sai mala'ika jibrilu zai saukar masa da ayoyi biyar na farkon suratul mudaththir yake masa ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ru'bana wala wa rujza fahjur iya na aka saukar masa guda biyar to wannan yake yake nuna cewa ya zama manzo kenan don ma'anar su ya kawo da kake da dubi da barko ta ci kaje kai garkaci ka girma ma ubangijin ka kasar ka zuciya ka to kaga wannan ya ka tsara kaurace wa ka. wannan ya nuna kenan ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa nubbi al-iqra wa ursila bil mudaththir ya zama annabi da saukar da ayoyi guda biyar na wannan sura na ikra sannan ya zama manzo kuma da saukar da ayo guda biyar na farko na suratul mustaqim shike na manzo Allah ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da da'awa alqur'ani ya ci gaba da saukowa har qurani ya kammala cikin shekara 23 sha uku a Makka shekara goma kuma a garin Madina har aka saukar masa da aya ta kashe wadda ku yawman turja'una fihi ila ba thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga ubangijin ku subhanahu wa ta'ala kowa za a cika masa ladan aikinsa kuma zuwa ga Allah ta'ala za ku koma ba za a zalunce ku ba wannan ita ce aya ta karshe wanda ta sauka a cikin ainihin alkur'ani kamar yadda wa'annan ayoyin kuma su ne ayoyi wato na farko wanda suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya zama annabin Allah to kaga lokacin da aka ce yi karatun nan wato sai dai ba iya karatu ba kuma zalla dama bai iya karatu bai iya rubutu ba wannan shi yake nuna wato cewa annabin Allah ne abin da yasa Allah ta'ala bai kaddare ko rubutu da karatu ba kar ya zo da alqur'ani mushrikai su ce ya kubo a wajen yahudawa da wajen nasara amma duka dama an sani bai iya rubutu bai iya karatu bai zo da alqur'ani to tabbas wannan wahayi ne daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ko sun karya ta ji ta su fashi sun su kawai dan ubangiji ta ala faɗa cikin suratul ankabut yace wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yamini idan da ba ka kasance kana ainihin karanta wani abu ba kafin wannan aya ko kuma kafin alqur'ani nan ya sauka baka iya karatu ba baka saka ko ba kasance kana rubutu da ka ba kafin alqur'ani ya sauka inda akwai haka da masu karna sai su shakka su ce ai wannan ya ce ya kwabo ne wajen bai huti ko ni ba na kare ya ce kwabo alqur'ani kama bai iya rubutu bai iya karatu ba haka Allah ta'ala ya aiko ni cikin larabawa wanda su ma galibin su ba su iya rubutun ba ba su iya karatu ba shi yasa ubangiji ta na cewa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi balalin mubin ubangiji ta lafi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ummiyi wato wanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba manzon Allah a cikin su shi ma bai iya rubutu bai iya karatu ba ubangiji ta'ala ya saukar masa da wahayi yanzu yana karantar da zuwa alqur'ani Ina koya musu ayoyin ubangiji ta'ala Ina koya musu sunnar da shine hikima tare da cewa da a cikin fata suke manzon Allah ya samu su daga wannan wannan fata wannan shine farkon saukan wahayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce kalla كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى to ubangiji subhanahu wataala sai ce kalla ma'anan kalla nan tabbas inna insana la yatagha lalle mutum yana yi girman kai har ra'ahu tagana idan ya gaya ya wadata yana da wadata wato galibin kalla yana zuwa alqur'ani da ma'anan laifin al-amru kadhalika duk sai Allah ya koro bayani kafurai irin ra'ayoyin su Allah ya ce kalla abu ba kai yi ko kuma kalla a cika musu tsawa ce su dina abin da suke yi to amma wannan kalla din sai ta zama da haƙƙan saboda abin da aka faɗa ba abin da za a koro ka yi karatu da sunan ubangijinka da ya halitta wanda ya halitti mutum daga mani daga jini ya kuma ka yi karatu da sunan ubangijinka mai girma wanda ya sanar da dan adam rubutu da alkalami kuma ya koya masa ilimin da bai sani ba in ka ce kalla ba haka da mani ce ba ka kore wannan maganan gaba sai sa ba malamin tafsirin da ya fassara da haka to da haka kalla ma'anarsa haqqan kaga qur'ani wani malami na je na wa'azi ban tabbatar ba amma ban yi bincike ba yace duk a qur'ani wannan kalladi ita ce kawai take da ma'anar haka ba wani gan shi a littafi bane amma irin larabawa masu wafi a talabijin wani yana koyar da alqur'ani tafsiri yace kalla wannan ita ba ne amma wallahu a'lam sai wa a samu wata don akwai maganganun shakku isami taimiya da yake cewa duk rukul muqaddaa idan aka kawo su wato ana kawo magana ne akan wato alqur'ani to amma kuma sai aka samu wasu huruf kata kuma an kawo su kamar suratul maryam sai aka kawo cikin maryam kuma ba kawo magana akan akan alqur'ani ba to mutum zai iya yi ijtihadin sa kuma idan samu ne idan samu ainihin wato dan kuskure kadan amma dai wanda yana nuna ko da akwai din to yan kadan ne a cikin alqur'ani masu masu wannan ma'ana don magana ce ta ilimi akai yi ba hasashe ba ne ba kawai da na ji wani irin maroƙan a gidan ana saura aure suna roƙo haka kasu. kaga suna da wasu yan kalmomi to sai wani yana cewa ko ne addabi da nasa amanu banda addabi na sabau ko ne je a ji ake addabi da amanu amma a addabi na sabau kuma addabi na wanda ba su da amanu suna jewa a cikin alƙur'ani ba su lissa ko ba to amma ji ya ilimin ke nan alladina da zo kawai ya kaji suna wanda ba su da amanu a cikin to kaga wannan ba magana ce ta ilimi ba don ba malami ne ya faɗe ta wa maroki ne ya faɗa ba za ka tsoron da ita ba ita amma yi malami ke bincike wanda yake bincike a ne ilimi ya faɗi magana da sai ka ɗauke ta da muhimmanci kalla tabbas inna na ya yataba lalle mutum yana girman kai an ra'ahu tagana idan ya gaya ya wadata wato yana da kuɗi wannan wadata sai ta sa masa girman kai sai zama yana wuce gona da biyu, sai dinga ganin kansa shi mota shi ne zai yi wa Allah ta'ala girman kai da zai ji dokokin Allah ba sannan zai walakanta mutane zai musu girman kai ya dinga ganin kaman cewa dabaran ka ne ko ya wanda ne ba shi wannan wannan kuma da sauƙin wannan ubangiji ta'ala kuma sai je je ba shi a wutar jahannama sai aka karshen girman kai kuma kamar da Allah ta'ala ya ce fa amma man taga wa akara al-hayata dunya fa inna jahima hiya al-ma'a duk wanda ya girman kai saboda wani abun duniya ya zaɓi rayuwar duniya saboda yana da kuɗi ko mulki Allah ta halaye wutar jahannama ita ce makomarsa sun ya tara kuɗi sai girman kai haka cikin suratul huma ga ce allazi jama amalan wa addada ya sabu anna malahu akhlada Allah ta halaye kanna mutumin da ya tara kuɗi ya tara dukiya ke ta lissafin kadarorinsa da ruwan kuɗinsa sai yake tsammani yake tsammani cewa kuɗin nasa zai dawwamar da shi shi kan ba zai mutu ba Allah ta halaye sai kanna kan ba haka bane kaga wannan kallani da kuma ba za ka ce haka abun ke ba kawai ya ka kawo ta magana ta ba kalla ba haka ya ke ba in zaba ba zai tafi wani da shi ba saboda haka wannan da ya hudu ne na shirka kuma wannan shine galibin halin dan adam idan jahiri ne mujummi ba mu'mini mai tsoron Allah ba in ya samu abun hannu ko ba a nan ne zai dinga tsagawa yana girman kai yana nuna isa kuma galibin su Allah ta'ala yana kama su tun a nan duniya kaga karuna lokacin da ya ga an wadata shi wani daga cikin mutane annabi Musa ya bijire wa annabi Musa saboda ya ga shi mai kuɗi ne wanda ba taɓa mai kuɗi ne sa ba kuma har duniya ta tashi ba za a yi ba to waye kuɗi ya kuɗi shi ke nan sai zo yana taɗagawa yana nuna isa cewa shi ma mai kuɗi ne idan an masa magana sai ce inna ma kuɗi ko ala min ilmi ita ni an bani wannan kuɗi dama na san za a bani dama na cancanci a bani wannan arzikin da ke sa aka bani ina gani kamar ni ya cancanci haka shi ne ke sa aka masa to sai Allah subhanahu wata'ala ya kama shi da wannan ya sa kasa ta nike da shi da sa gaba ɗaya zama tarihi a can kogin ana dana kallon sa a masa to da aka yi sa kasa ta nike da shi bayan ya gama adonsa ya ɗebo sa ya yi kwalliya da dinari da azurfa da dawakansa da komai duka anguwar da inda su so sun san yake gaba ɗaya Allah ta ala yake kasa ta kama su ta nike da su gaba ɗaya wurin ya zama kogo Kuna da haka kamar da al'amari ka zuwa ga Allah ta'ala ana son dan Allah ya zo mai tawafu dan mun koma san mutane guda uku wanda matsala kuma ba ta labarin cikin bani Isra'il da kuturu da mai kora da makaho Allah ta'ala ya ba su lafiya ya ba su kowanne aka tambaye shi wani irin ya ke so wannan yake tumaki wannan yake rakuma wannan yake shanu suka zo duk suka yi arziki aka sake turo mala'ika a tura mutum miskini ya zo ya roƙe su su dan taimaka masa amma da kuturu da mai koran nan kowanne mu sai ce misa yace kai ni kan fawaran ya sai maka maka ba al ku kathirun yace kai al'amura sun mani yawa haka masu kuɗi suke faɗa da kai ai abubuwan sun yawa wallahi akwai matsaloli akwai damuwoyi wato nauyi ya mani yawa abubuwan ne suna yawa yayi yayi ya ba shi sai a abubuwa sun mani yawa sai ah, ni kan ba da kai ne kuturun nan ba wanda Allah ta'ala ya sa ya maka arziki kawarki har ka samu wannan kuɗin sai ta ba ni bane ya ce zama warisu hadha al-mala qadiran an ya ce tun kakan katani na gaji wannan dukiya shikenan sai ce to in daga cikin karya kake Allah ya mai da kai yadda kake ka shikenan kuma Allah ya mai da shi kuturunka dama ana kyamansa ba a iya zuwa kusa da shi ma wani yake haka nan ne wannan koran ma mala'ikan ya zo a tura mutum miskini ce kai abubuwa sun mana yawa nauyi ya mana yawa abin eh, al'amura sun rikice abubuwa yanzu harkoki ba kamar da ba saboda haka ya eh, taba dan wasu abubuwa ga nauyi ya mana yawa wane sun yi yawa masu neman suna da yawa ba zan iya ba yace ni kan da ba kai ne mai koran nan ba Allah ya mai ya gyara maka jikinka ka samu ka gashi mai kyau yanzu mutane suka daina kyaman ka zai jawa ni bane yace na ma wani su hadar mala kabiran an kabirin Ita wannan dukiyan kakan kakanni na gaje ta na gaje ta ne tun daga kakan kakana saboda haka ba ni bane sai dai to in ya kake Allah ya mai da kai yadda kake ta sai Allah ya mai da shi mai koransa ya halakar da dukiya gaba daya wannan guda biyun su ba alaka, amma na uku ba makaho ba wa Allah da aka zo aka tambaye shi ya zo a sura miskini shi mala'ika yace ni miskini ne ni matafi ne guduriya ya kare ni sai taimaka ni mana yace ah zagarken dabbobin nan ka ɗauki duk abin da kake so za ba ni da komai ni ba kawo ne Allah buje min ido ya bani wannan arzikin za ba ni da komai ka ɗauki dukkan abin da kaga dama sai mala'ika ce to Allah ya jarrabe ku ɗan ka sun fadi ka kuma kaci jarrabawa kaga hali nan adam ke ya sa yawanci makafi za ka mutanen kirki ya bayan Allah ko da haka shi ya ta cewa Allah ne masa wannan duk mutumin da Allah zai masa ni'ima ya manta da ni'imar da Allah ya masa wallahi kuma a duniya za ka Allah zai jarrabe ko yana da kuɗin ba wallahi za a ba ya da kwanciyar hankali yana cikin damuwa kwarai da gaske sai ba ka yi da suri sai za ba za ka gane ba wucewa kawai suke a mota da manyan riguna da sauran sai ka dafa suna jin daɗin rayuwa amma wallahi da yawan su kai talakan nan kafin su jin daɗin rayuwa ba sa iya bacci cikin damuwa da tashin hankali suke saboda me ba su gode wa Allah a bisa niman da Allah ya musu ba su taimaka wa bayan Allah ba ina za su ji daɗin rayuwa to tun a duniya sai Allah ya kama su wani kuma Allah ya tarwata abin ba gaba ɗayansa ya da wani zama Allah ya tsora masa wani ciwo ya tafi ta can. to da haka in ka da lamarin ta zuwa ga Allah shikenan ko kujin sun kare dai ta tsira da imani ka tunda abu ne mara tabbas wannan shine halin dan adam Allah ta'ala yana gaya mana wannan don kar mu dauki irin wannan hali amma kaga bawon Allah mu'mini mutumin kirki ai wadata ba abin da take kara masa sai tawazu gangan da kai da kuma godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala baka ga annabi Sulaiman alaihi salatu ya yi samu mulki na komiyotuwa wanda ba taɓa yin irinsa ba kuma nan gaba ma ba za a yi mulkinsa ba ina sarrafa aljani yadda ya ga dama su je su masa abu yace wa zai domin ni da wato abun nan gadon mulki na bilkisu wani ya ce kafin ka kyace idon ka zan zo maka da sai gashi an kawo masa saboda mulki ba amma cewa yi ai mulki sai Suleiman ya ce mulki sai ni a hane ya fada ya gode sai haza min fadli ya fi yabluwani a ashkuru an akfur yake wannan halala ce ta ubangiji ta ala ya yi haka ne zai ya jarrabe ni zan gode masa ne ko zan mutunce masa kaga bai ji da kai ya nuna shi wani abu bane sannan yace wa man wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi an nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim wato duk wanda ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala yana gode wa Allah don kansa ne wanda ya mutunce kuma Allah mawadaci ne ba ruwan sa da shi ba bukatan godiyansa sannan kuma Allah karimi ne zai iya baka ko baka gode masa ba amma kuma ka sani kuma zai tarrabe ka idan ya baka baka gode masa din to da haka in Allah baka mulki ka yadda cewa jarrabawa ne na ubangiji ta'ala kamar da annabi Sulaiman ya faɗa idan ya baka dukiya jarrabawa ne na Allah subhanahu wataala banda girman kai banda jiji da kai idan ka yi haka to kuma ka sani Allah ta'ala zai kama ka a nan duniya da lahira gaba ɗaya ubangiji ta'ala ce inna rabbaka inna ila rabbika ruj'a lalle tabbas makoma zuwa ga ubangijin ka ne inji Allah subhanahu wataala kowa zai koma zuwa ga Allah ubangiji ta'ala ya masa hisabi a gurgudun wato ainihin ayyukan da ya in mai kyau hisabin ya zama mai kyau idan mummuna kuma to hisabin zai zama mummuna saboda haka ya kamata in Allah ya maka arziki ka zama wato bawan Allah mutumin kirki ne alkhairi sai hisabin kai kyau za ka iya bayan aljanna da kuɗinka don akwai ayyuka na alkhairi da ake yi wanda suke kai mutum aljanna kuma da kuɗi ake yin su talaka ba zai iya yin su ba kai da Allah ya kore maka za ka iya yi to sai ka nemi aljanna ta wannan hanyar domin ka samu tsira wato gobe kiyama amma in baka yaka ba kuma Allah ta'ala zai kuma dandana maka kodan kai don an yi tashi a kiyama Abdullahi bin Mas'ud yace man humani la yashfa'ani صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان ثم قرأ عبد الله إن الإنسان ليبغى أن رآه الصغر عبد الله بن مسعود يزو تفسير وأن الآية سيدي ما تزعي إذا جباسة قوشي سيدي ما لما نمان ما تزعي إذا جباسة قوشي من نيمان الدنيا من نيمان إلي فهذا ذا من نيمان الدنيا يوجد الدنيا تايشني بريء sai dai abinci kawai yake nema ba duniya yake nema amma duk arzikin da Allah masa ƙara mu yake har yanzu haka nan mai neman ilimi ba ran da zai zauna sai kai ne ilimin nan ya ishe ni da zai taɓa yiwa ba saboda haka sai dai ya gaji amma ba zai ce ya ishe ni yanzu ba na buƙatar ƙara ilimi ba to amma dukan su biyu ba sa koshi amma Abdullahi Masau ya ce kuma ba sa zama daidai ya mai neman ilimi na addini shi kullum yana ƙara yarda neman yardan Allah ne subhanahu wa ta'ala kullum yana ƙara neman ilimi yana ƙara samun yardan Allah subhanahu wataala amma mai neman duniya fa? yake kulli yana ƙara girman kai yake kuma yana samun abun duniya yana ƙara girman wani abu mamaki za a ga mutum lokacin da dukiyarsa ɗan daidai da kudu yana taimakon addini yana taimaka bayan Allah in dukiyar ta karu kuma sai ga ya rage kullum ragewa ce kuma dukiyar na karuwa kaga wannan shine girman kan kenan saboda da haka inda masu neman masu ilimi suka bambanta shi mai neman ilimi yana ƙara ilimi yana ƙara kuma ba wa ainihin bayin Allah taimako da iliminsa kullum karantarwa yake zai ƙara samun yardan Allah subhanahu wata'ala amma mai neman kuɗi kuma yana ƙara samun kuɗi yana ƙara sauri yana ƙara sauri abun mamaki mutum biloniya ko kuma a ce biloniya ma idan an nemi taimako na addini duk dubu abin da zai ba zai ce bai da hali kai zai ko kunyar Allah da zai ce "Wala zai ce bai da hali zai ba zan iya ba ma da hali ko kuma yake wallahi akwai matsaloli da yawa ina da matsala na kuɗi ne sai in na warware su don tuje ku alhalin kullum miliyoyi ne suke shigo masa na riba ta ga wannan shine girman kan kenan da suke suna manta Allah subhanahu ta'ala ya yi musu arzikin nan ba da dabara ba ba da wayo ba Allah ta'ala ne ya zaɓe ka ya baka wannan kuma su ma da bai ba wa sauran ba wai ba a son su ba ni na son amma bai ba su ba don ya jarrabe su kai kuma ya baka don ya jarrabe ka kai ma don me yasa ba za ka ci jarrabawa ba za ka zama irin kuturu da mai kora ba za ka zama irin makaho ba ka samu kira daga wajen daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce inna ila rabbika rujwa to ka sani kai da kake girman kai saboda wadatanka to ka sani kuma ba makoma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala nake za ka koma wurin Allah ka dandana kudan Abdullahi bin Mas'ud da ya faɗi waɗannan halayen waɗannan mutane guda mai neman ilimi na addini da mai neman ilimi na duniya to shi mai neman addini neman dukiya a duniya da mai neman dukiyan sai karanta wannan aya sai innal insana da ya tsaka har ra'ahu ya kaba da da wannan aya baka da Allah ta lafi idan mutum ya samu wadata yana girman kai shi kuma mai neman ilimi yake baka ganin Allah ta'ala ce inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama masu tsoron Allah daga cikin bayin Allah su ne malamai kaga shi kullum fara samun yardan Allah subhanahu wa ta'ala yake to bangiji ta'ala ce a aita alladhi yanha أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر التقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى بنجي تعالى أرأيت الذي ينهى bayanan ayan kuma sun sauka kan Abu da ijma'i malamin tafsiri babu sabani a tsakanin malamin tafsiri ayan sun sauka kan Abu Jahal amma kuma suna aiki akan dukkan wanda ya irin aiki irin aikin Abu Jahal wannan wanda za a faɗa Allah ta'ala ya ce ara aita alladhi ha? ba ni labarin wanda yake hana abdan bawa idan sallah idan yayi sallah ka ba ni labarin mai hana bawan Allah sallah wai ya karshen ta zai kasance ni wannan abu jahal ne zai samu don Allah sallallahu alaihi wasallam ina sallah a ɗakin kaba sai masa barazana ko kuma ya faɗa ce da in ra'aitu muhammadan yusalli la ada anna ala ulumi yace in naga muhammadu yana sallah a kaba sai na zo nan haka wuya haka yake ga mutane ba a wata riwaya da ya zo ya samu manzala ta sama yana sallah sai zai masa barazana yace idan na sake ganin kana sallah a ɗakin kaba sai na san haka wuya haka ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi to shine Allah subhanahu wataala sai saukar da wa'annan ayoyi yake har aika alladhi yanha ba ni labari wanda yake hana abdan bawo Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ni labarin Abu Jahl yake hana annabi sallallahu alaihi wasallam idan salla idan yana sallah ya hana shi sallah ya karshen da zai zama shi Allah ta'ala ya ce ara aika in kana alal huda da suka bani labari idan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan shirya ne yana kan tafarki madaidaici ubangiji ta'ala yana masa wahayi abin da yake daidai ne Allah ta'ala yana son wannan abu sai ka zo ka hana shi yin sallah ka hana shi bin ubangiji subhanahu wata'ala Au amara bi taqwa ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sa manzon Allah ta sama mai umarni ne da tsoron Allah yana kira shi zuwa ga addinin Allah yana wa'azi kuma sai ka ce zaka zo ka hana shi ya kai Abuja. ka zo kace za ka tsawata masa ka hana shi ina kake da hujja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan duk wani wanda zai hana wani ya sallah ko a masallaci ko a gida ko a ina ne da wannan aya ko wanda zai hana wani ya yi da'awa zuwa ga addinin Allah ina neman ya koshi kiransa ina cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce shi ko yana zagon kasa wai ba za a ci gaba da da'awar ba sai dai an yi son zuciyarsa ko bidiyoyinsa to ya shiga a cikin wannan aya ya zama abu jahal shi ma don aba uci hajjin suna da yawa na shi ma abu jahil ba asalin sunansa ba ne asalin sunansa a ikiyarsa abul hakam ne wato ma abokin hikima a manzo Allah ya ce abu jahil ne ma abokin jahilci ne ba kima bai na gani kima. don da aiki irin na shi ma sai zama abu jahil wato ma abokin jahilci wanda bai san abin da yake yi ba To mutumin da yake a kan shirya da wajen ubangiji ta'ala yake umarni da ajin tsoron Allah ka lokaci za ka hana shi ibada a aita in kazzaba wanda wata to shi kuma wanda yake hanawa ka ba ni labari don ya karyata alkur'ani wata wanda ya yi ya baya ke imani ya zuwa nan ya cancanci a ce ya hana wani abu yin ya hana wani yin ibada shi fa jahili ne sannan kuma ya ya ke imani da alkur'ani sannan ya juya ba bai yi imani da Allah ba bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan zai ce zai hana manzon Allah yin sallah a dakin Ka'aba wani wani irin jahilci ne Allah ta'ala ce alam ya alam bi anna Allah yara shin bai san Allah ta'ala yana ganin sa bane duk ba abin da yake ubangiji ta'ala yana ganin sa mamaki jahilcin wannan mutumin da kuma wautansa hikima da mai tafsiri jahili ne kuma wawa ne kai ka ka kai imani ba ka bijirewa alqur'ani ka juya baya sai ga wani ya amsa shiriya ya amsa wa ubangijinsa mahalicinsa yana kan shiriyarsa yana umarni da tsoron Allah yana umarni da a zo a yi wannan addini yana sallah sai kuma ka zo ka ce za ka hana shi kana tsammanin Allah baya ganin ka suna ina ganin A Jahl ya sha irin wannan na sha faɗa manzon Allah yana sallah yana sallah a ɗakin Ka'aba ya yi sujjada wani yake wa zai ɗauko tumbin rakumin da wani ya yanka shekaran jiya ya je ya ɗauko da kashin ya zo ya tsora kan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma tumbin abin muhaidin ya tashi ya ɗauko ya zo ya tsora kan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsora masa tumbi da kashin da komai sai fatima ya zo ta sauke haka na wata yana sallah ya da suna kewaye da ɗakin kaba tun da akwai gumakan su a lokacin a ɗakin kaba sai abu da da cewa ne je shaƙe mini muhammadu sai abu wasu yin abi mu'ayyid ya tashi yake ni ne ya je shaƙe manon Allah ta alaihi wasallam da mayafin sai ne ya kashe shi hakan da abu da ya zo ya bambare matsala ta kuma abun nan hakan da sai na abubakar ya zo ya bambare matsala ta kama ya kifar da abu bin abi mu'ayyid haka to kaga ya sha cutar da manzon Allah saboda manzon Allah yana sallah to shine ubangiji subhanahu wataala anan yake masa wato ainihin kashe to wannan kuma duk wanda yake wani barazana kan wata ibada da yake ko kan wata da'awar ta zuwa ga gaskiya ko ya tsori tashi ko ya hana shi kai tsaye to ya shiga cikin waɗannan ayoyi shi ma ya zama abu jahal amma kuma ga irin sakamakon da ubangiji ta'ala yake zai wa abu jahal sai mutum jira irin wannan sakamakon Allah ta'ala yake kalla كلا لئن لم ينته لنفعا بالناصية ناصية كائبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب ubangiji ta ala ya ce kalla kudinka shi ne wannan raja, ne tsawa ne wannan kalla ne mana abu jahal ya yi manzo Allah ta sama barazana sai Allah ta ala ya ce masa kalla kudinka karka kuskura manzo Allah ta sama ya ji karfin ka masa barazana. kuma ya ce la'illan lam tantahi idan baka hannu daga wannan abun da kake faɗan ba na cewa za ka hana manzon Allah sallallahu alaihi sallar sallah da nasfa'atin nasiya sai mun ja to kullu man kanka zuwa ga wutar jahannama shine ma'anar la nasma'an da na yurannaka ila ila jahannama bi nafi'ika za mu jawo ka za mu kama gashin gaban kanka shine kullu ma mu kama shi mu dinga jan kasa har mu mu saka a cikin wutar jahannama wato za a shigar da shi wutar jahannama shigarwa na wadatanci ana jansa a a kasa har a je shi a wutar idan daina ba amma kaga da Abu zai tuba ya shiga musulunci yana cikin da an yafe kama da tuba ba ya mutu da kafurci saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya ɗanɗana masa kudarsa a nan duniya a yakin badar a yakin badar Allah ta'ala wato ainihin ya ɗanɗana masa azaba an kashe shi a yakin badar a lokacin da aka je yakin badar kamar yadda Abdurrahman bin Auf yake cewa ina ne sai wani saurayi yake masa shi ka ina Abu Jahal yake me yawa me ya zaka me yake me yasa kake tambayan sa yake wallahi ina ganin ko ni ko shi don ya tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya waiwaya sai ga wani a tsaye gefen sa shi ma yana tambayan ina Abuja har hasi ya sai ga Abuja ya kullo sai nuna wata ce to ga abu ne kullum kuke nema kan ai haka da aka sun kira akan su sun kashe shi gaba daya su biyun aka rasa waye ma ya kashe shi wannan ya ce ni ne wannan ya ce ni maza Allah ce ina takobin kowa da aka duba takobin sa akwai jini ya ce to dukan ku biyu ne kuka kashe shi aka ga maza Allah ta kuma Abdullahi bin Mas'ud ya kama yawo yana neman gawan Abuja da ya samu Abuja bai dan karika ba akwai dan sauraron sai ka kauya sai ya shi kuma Abdullahi bin Mas'ud wani wata ne dan katere yace to kai ne Abu a to gashi yanzu ƙarya ka ta kare ta ka wuya sai murza yace da kadir ta da kadir ta kai ta marfan aziman ko marfan sa'ban marfan sa'ban ne ka hau abun hawa mai wahala ya kai mai kiwon dabbobi yace wata yaro ya hayar kana don ya wala kan tashi shike na haka aka gama da Abu Jahal a yakin Badar yana yau manzon Allah barazana cewa zai halaka da manzon Allah sai gashi kuma halaka sa a hannun manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam take to shine anan Allah ta'ala ce idan bai daina abin da yake yi ba sai Allah ta'ala kama gashin gaban kanka shine tukulluman sa da ƙarfi a diddigaji a diddigaji a jihar kashi a wutar jahannama to tun anan duniya an nuna masa Allah ta'ala ce na ziyarin kadibatin fasiya na ziyarin tukulluman abu jihar ana nufin abu jihar cikin gaba ɗayansa kadibatin makaryaciya ne ma'ana shi makaryaci ne khadi'a kuma shi ne munanan ayyuka ne mai zai fufuka ne Ina ce mutum kadirun mai laifi Ina an ce mukulirin ko mai kuskure sai ta zo a hadisi kullukum khata'un wa khayrul khata'ina tawwabun dukkanin ku masu laifi ne fiyayyen masu laifi su ne masu tuba saboda haka a nan abu jahal makaryaci ne kuma sannan wato mai kuskure ne mai karya ne a cikin maganganunsa sannan kuma mai saƙon Allah ne a cikin ayyukansa ya sa Ubangiji subhanahu wata'ala zai tantana masa kutar rana kiyama sai Allah ta'ala ya ce falyada unadiya Abu Jahal ya je kira jama'ar ta kamana asalin Nadiya inda suke taro suna dan tattaunawa to amma ana ana nufin wanda suke zaune a wurin taro Ubangiji ta'ala ce je ya kira su mana zo su taimake shi su kubutar da shi daga azabar Allah ya je ya kira mutanensa da danginsa gaba ɗaya su zo su nemi su kubutar da shi daga kamun da Allah ta'ala zai masa wallahi da isa ba sanadahu gabaniya Allah ta'ala ce za mu kira zabaniyawa su ne mala'iku na azaba mala'iku masu gadi mutan jahannama zo su kama shi su tantana masa kuda sai yace kai ko jama'a a zo a gubta shi da mutanensa manzo Allah kuma da zabaniyawa mala'iku na azaba masu gadi mutan jahannama a zo a gawa sai ka da wuri kaga ba mu isa su fara da mala'iku ba wannan kuma abin da ya faru kamar yadda tabbatar cikin sayyid bukhari abdullahi bin abbas yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah a ɗakin Ka'aba sai Abu Jahal ya ganshi ya ganshi sai ce la'ata anna ala qulubika wallahi sai na zo na taka wuyanka sai manzon Allah sallallahu alaihi sai ya ji wannan labari sai ce in ko da yayi haka da malaiku sun zo sun kauce zabaniyawa sun halakar da shi a wata riwaya ta Tirmidhi manzon Allah sallallahu yana sallah a wajen maqamu Ibrahim sai Abu Jahal ya zo ya wuce shi sai ke cewa ya Muhammad anan an haka an haza Muhammad ban ana kai yin sallah ba sai kama yi manzon Allah faɗa ban ce karka sake yin sallah ba sai manzon Allah ta sallama ya dinga yi manzon Allah wato wato barazana na azaba da zai masa sai manzon Allah sai ya haushi shi ma sai rama ka san in kullum kana taka mutum yau ka saya masa magana ai ko bai kai ka ba ko kanin ka ne wata zai iya biyar maka da martani sai manzon Allah ya mata da martani da kausa san kalmomi ko manzon Allah ya saka masa tsawa shi ma ya buga masa tsawa ya zo ya masa da bakakin maganganu kenan a lokacin ne sai ke cewa ya Muhammad bi ayi shay'in tuhaddiduni wani baratana za ka mini wani tsori ta ni za ka ya Muhammadu amma wallahi ni aktaru hadal wadi nadiyan yake wallahi babu wanda ya kai jama'a wannan farin gaba ɗaya na cikin makka gaba ɗaya ba wanda ya kai jama'a sai ne kira ɗan uwansa da jama'ansa su zo su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai ubangiji ta ala ya saukar da falle da unajiya yaje ya kira jama'a ta sama na yaje ya kira su zo su yi wannan yaki sanata usabaniya Allah ya ce to za mu je mu kira usabaniya ko kuma su ne masu gadin mutan jahannama masu karfi masu kauri kamar yadda Allah ta'ala ke cewa alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ga kiba ka kauri mala'ikun azaba gabaniya masu gadi yan wuta a wutar jahannama to Allah ta'ala zai kira wasu zo su gama da shi su gama da mutane sa gaba sai Abdullahi bin Mas'ud yace abu wallahi da sun wato da ya ya kirawo lauda da da aka su mala'ikatul azabi min sa'ati da zai je ya kirawo wayannan mutanen sai ce zai fada da manzala ta sama da mala'ikan mala'ikun azaba ke sun zo sun kurce shi kowa da kowa yana sani haka za a zo a gama da shi a yi kata da shi to amma sai bai yi hakan din ba shi kenan sai aka kyale shi Allah ta'ala ya ce kalla kamar da hankalin ka Abu Jahal ta sa masa tsawa da yadda yake tsammanin lamarin ba haka yake ba la tuji'u yace ya rasulullahi karka bi wa Abu Jahal kar ka fasa sallah ka dinga sallah dare da rana kar ka damu da wannan wato hayaniyar da yake kaman haushin kare ne kar ka damu za su biyo kar ka biya Abu Jahal akwai da ce hana sallah ne a ce da karfin sai gari yanzu a ce wani ya mana doka ba za mu yi sallah ba ya ta da yakin duniya ta uku kenan sai da karfin mai gari ce to kar ka bi kar ka biye masa ka je kai ta sallan ka kawai wani tut kai su sujjada shine kai sallah waqtari ka nemi kusanci da ubangijinka subhanahu wa ta'ala ma'ana anan Allah ta'ala ya dau alƙawarin zai kare manzon Allah ta sama ina ce masa karka ce wa Abu Ja'al karka daina sallah na dau alƙawarin zan kare ka kuma zan taimake ka sai ka ci galba a kanka ka dinga yin sujjada ka kana nadi bidin ka kana sallan farida ka nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala zai kusanto da kai zuwa gare shi a sai da mutum ya yi sujjada ya ci kusa da Allah subhanahu wa ta'ala yasa zuwa cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da imamu sun ya ruwaito aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a wato lokacin da muke ya kusa da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala shine lokacin da yake sujjada magana ya ce yawaita addu'a lokacin sujjada addu'a ta ki takwa ana sujjada saboda mai ka kusa da ubangiji ta'ala Yasa Allah ta ce wasjud wa qatar kai sujjada ka kusanci ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda shi ne lokacin da dan adam ya fi da kansa da Allah subhanahu wa ta'ala to matukar kana yin sujjada kana kusantan Allah wayannan kafirai ba su tafi maka komai ba za ka shigar ba akan su shine ma'anar waɗannan ayoyi to wannan karshen wannan suran hadisi ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi yana yin sujjada in ya zo karshen wannan sura kamar yadda yake a karshen su abin da asratul inshiqa to da haka ba kamar yadda wasu malamai suka tafi cewa ba a yin sujjada a cikin al-mufassal ba da jawabi inganci ana yi wato shi ne a cikin inshiqaq iqra da suratul najm duka ana yin sujada wato ainihin a cikin su kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana na nufin sujjadan tilawa in ka zo kai karshen suratul iqra kana qira'a to sai ka faɗi kai ainihin sujada ko a sallah ne ko da yake a sallah ne kita ne ka zo a karshe dama sujjadan za ka tafi amma in za ka ci gaba da wata sura sai ka yi sujjada in in ka dago sai ka tafi kuma tura ta gaba ka kama karanta ina, sallahu ko da ayi ce ne sai ka yi ruku wanda ya tabbata a sunan manzon Allah sallallahu alaihi sallam, wani ta Allah kara mana imani ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh